Ijanin sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai da ashirin da watan Fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa. Shi neman Allah ne zafi da ƙaddara wasa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka. masallacin margari malar faru a rama da ke na muhammadu iswa wadda yuke nuwar kurmadar zariya ya raka nuna tarayin najeriya don ci gaba da tafsirin alwa'adi mai girma wannan shi ne tafsirinmu na uku a wannan shekara kuma tafsirinmu na uku a wannan tsura mai albarka suratul an'ani a jiya mun yi tafsirin aya ta biyu da ta uku a wannan sura mai albarka yau ma su za mu maimaita abinda ba mu ambata na haƙƙin ayoyin ba mu maimaita shi alarama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم من طين قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون نعم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون Allah madaukakin sarki ya bayyana mana farkon wannan sura cewa godiya ta tabbatar ma Allah shine wanda ya halicci kamai da tsatsai kuma shine ya halicci duhu sa'annan ya halicci haske to Allah ta'ala yakan bayyana girman shi da falalar shi da darajar shi da martabar shi da buwayarsa gabayi don su ainihin girmama shi idan ka san waye Allah za ka girmama Allah amma in ba ka san waye Allah ba ba za ka girmama Allah ba shi yasa babu masu girmama Allah sai malamai babu masu tsoron Allah sai malamai Allah ta'ala yana cewa inna ma yakhsha Allah ibadihi al-ulama Allah yace inna ma adatu haqqi a takeice a dunkule magana ta karshe wanda suke jin tsoron Allah ko ne malamai saboda su suka san waye Allah to Allah ya gaya mana wane ne shi a wurare daban-daban da gaske ya gaya mana shi ya halicci tsammaye da tsatsai shi ya halicci haske shi ya halicci duhu sannan sai Allah ya bayyana mana farkon halittar annabi Adam wanda ne khalaqakum min tin Allah ta'ala shine wanda ya halicce ku daga yunku thumma qada ajala sannan kuma kowa Allah ya sa mishi ajalin mutuwa wa ajalin musamman inda ku kuma Allah ya ajiye ajalin tashin duniya gaba ɗaya sun ma'antum tamtaruna kuma wai da haka kuma kuna kokonto game da tashin alkiyama kuna kokonto game da sabuwar Allah Allah ta'ala ya ce huwa khalaqakum min dinin ay subhana allazi awjada aslakum wa ansha'a maddatakum ayyuhan nasu min dinin zalika bi khalqi abikum adam alayhi salam Allah madaukakin sarki shine ya samar da asalin ya samar da tsakanku ya ku mutane daga yinku ma'ana annabi adam asalin shi daga ƙasa ne kamar muka karanta jiya wani wurin an ce daga ƙasa wani wurin an ce daga yinku to bayan Allah ta'ala ya halicci annabi adamu a cikin annabi adamu aka fitar da matarsa nana hawwa tsakanin annabi adamu da hawa duniya ta cika wa wasu fihima a cikin su tsakanin ko aka samar da 'ya'ya maza aka samar da 'ya'ya mata aka samar da kakannin kakannin mu suka haifi kakannin su suka haifi iyayenmu iyayenmu suka haife mu ko kuma haifi 'ya'yanmu 'ya'yanmu za su haifi jikokinmu haka tsarin duniya ne to amma wannan duniyar Allah ta'ala ya kawo ne ya jarabta kowa ya aiki idan ka zo duniya baka zo kasuwanci ba idan ka zo duniya baka zo noma ba idan ka zo duniya baka zo bacci ba idan ka zo duniya baka zo wasa ba Allah ta'ala yana cewa afa hasibtum أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم Allah ta dai tambaya yake afa hasibtum wa ku tsammanin ku annama khalaqana ku ma'a ku mun halce ku ne ko irin wasa ka kalle ta mutane suke rayuwa ba wata garin Allah ya wani idan sana'a take yi tana farkawa daga asubahi wani asuba ta fara tattali idan kiwo take yi da je gurin dabbobin ta gyara su idan abincin siyarwa take yi kafin asuba ta daura abinci ko asubahi ba za ta yi ba ko asubahi ba za ta yi ba kuna gani ba ba za ta yi asubahi ba tana nan neman kuɗi garin Allah ya waye ana ta hada-hada an tafi kasuwa an dawo an yi girki dare ya yi an kwanta an yi bacci gaba ɗaya ba addini a gabanta idan yara ne matafa ƙwallo bol wani tarka wani shiririta ka tana kamar da haka Allah ya ce afa fito annama kana kuma amurka wa annakum ilayna la turja'una Allah ta kuna tsammanin aka ga wannan rayuwa ba ku koma gaban Allah ba ne wallahi za ku koma gaban Allah kuma sai Allah ya tambaye ku ɗaya bayan ɗaya kuna haka Allah ya ce mu ne da mu bauta kuma ya fa ya mana lokacin mutuwa wallazi khalaqakum min tin Allah shi ya dace ku daga yungu thumma qada ajala sannan Allah ya yake mu a ajalin sa al'ummomin da suka gabace mu suka dade a duniya wani shekara dubu annabi nuhu wa'azi kawai yayi shekara dubu ba sun kamar da Allah ta'ala yake cewa ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. الله يشهد ولقد أرسلنا نوحا حقيقة من سورة النبي نوح zuwa ga mutane shi kwanan da su yin alfa sanati ya rayu a cikinsu shekara dubu illa hamsin ama illa hamsina ama sai shekara hamsin ne ba ma'ana shekara ɗari tara da hamsin wa'azi kawai to shekara nawa yayi kafin ya fara wa'azi shekara nawa yayi bayan halakar da mutanensa kaga annabi Nuhu ya fi shekara dubu ko kuna tare da ni to mu kuma sai annabi ya ce wannan al'umma shekara sittin ne ko 70 kuma aikin da annabi nuhu ya yi ya samu aljanna shi fa ake so mu yi mu samu aljanna ma'ana shi ya daɗe yana motsa Allah mu kuma ba za mu daɗe ba ashe mu ya kamata mu mai da hankali mu dage akan ibada shi fa annabi na kuma tana shekara 60 ne ko kawai to ka lissafa duk wanda ya shekara 60 a duniya to kusan shekara 25 bacci yake domin a yini ba akwai dare akwai yini ba to idan aka ba ka shekara sun a duniya kuri kun wanda wannan lissafin da kyau shekara ma to shekara talatin ko ashirin da biyar kana bacci ka ɗauka kayan shekara ashirin da biyar kana bacci saura nawa a cikin fitin zuwa shekara talatin da biyar a cikin shekara talatin da biyar ka ce shekarun kuruciya ba ka ma san me kake yi ba ka san ma wata duniya kake ba yi bi shekara goma misali a cikin talatin da biyar tsora na tsora ashirin da biyar a cikin ashirin da biyar ka shafe shekara biyar kana wanka maka shigar shiganka bayi da fitowa da shafa mai da kitso da kunshi in shafa biyar tsora na tsawon shekara ashirin a wannan shekara ashirin ɗin da suka rage shekara biyar girki kike tsakanin kicin da wanke-wanke da shara da ɗaurawa da saukewa da rabawa saurana shekara biyar kuma kin cinye abincin da kika girka saurana saura goma a cikin shekara goma shekara nawa kika kwasa kina zuwa kasuwa shekara nawa kika kwasa kina zuwa biki shekara nawa kika kwasa kina yawon tallafi da zaɓe da kamfen na siyasa idan kika lissafa shekara sun da ƙyar zaki siyar da shekara bakwai a shekara bakwai ne kika bauta ma Allah ko to a cikin shekara bakwai nan da kika bauta ma Allah guda nawa kika yi wanda Allah ya karba wanne ne Allah bai karba ba guda nawa kika yi da ilimi guda nawa kika yi da jahilci da haka idan ka tsaya za ka ga kai abin tausayi da kwana ka suna ta karewa lokaci kamar kankara yake da yanar ki ya tafi kina wallahi khalaqakum min tinin Allah shine ya halice ku daga yumbo sun matsaba ajala ya sanya mu kowa lokacin mutuwarsa Allah sa su shari imani. Wa musamman yin hu, sa’an kuma Allah ya sanya wani lokaci na musamman wanda duniya za ta gashi. Ai, ba raba ne ya gani ikama cikin fiya da hijja da ajalar da fi. Allah ta'ala ya sa muku lokacin da za ku zauna a nan duniya za a yi ku jarabawa. Sun mai fi duk turaba sannan Allah ya mai da ku kasa kama kuntum kamar yadda kuke da asli kafa ne nan gaba ma kasar za mu zama wa barba li hadhihi dunya waqtan tazul fi Allah ya sanya mu wannan duniyar lokacin da za ta bushe la ya'lamu illa hu ba ne san hakikan lokacin tashi alkiyama sai Allah fa tub'atuna ahya'a sai kuma a tashe ku ku tsaya a gaban Allah da ranku wa tanqiluna ila ad-dar al-akhirah sannan kuma a tafi ƙiyayyar kowa a tafi lahiyar Allah sa mu yi aiki ne a gaban mu jajirtar ya ko bayan Allah idan muka gama wannan jarabawa za mu je mu kwanta a kabari ba uwa ba uwa, ba masoyi ba wa ba kani ba miji ba bazawai ba ba abokin hira sai aikinka za ka kwanta iya shekaru shekara dubbai idan Allah ya taimake ka aka yi maka tambaya ka amsa ka ji daɗi in baka amsa ba ka sha wuya bayan wannan babbar mai za a yi musu kawai kiyama ana musu kawai kiyama za a tashi a tafi arzul mahshar arzul mahshar shine inda za a yi inda za a yi ainihin tashin alkiyama mafi yawancin malamai suka ce za a yi tashin alkiyama ne a kasan falastin kasan gaza kuma a lokacin idan an binne ki a zaria ko an binne ki a kano ko a kaduna ko a sokoto to fa za a tafi falastin ne gurin za a yi tashin alkiyama a kafa za a yi ba ne janna ce. ba ta fi ba ta sha ba yanzu kin shirya tafiya daga makabartar da aka kwantar da ke har tashi alfiya? Ba nan za a tafi ne ana gudu babu tun na gaji a nan ne ana da tarawih za ki ce kin gaji wannan limamin ya cika kawai ta sallah a can in bala'i ya bala'i ba za da kusan suna wani abu sunan shi gajiya ba domin wuta ce za ta kasance kina tsayawa ta kama ki a gaba wannan gwagwarmayar a ne gaban Allah tsaya Allah ya banza da mutane da tsoron ma idane mutane ido ba zai tsaurare su ba sai yi wasu shekaru masu yawa a ma. adadin shekarun da za a tsaya a gaban Allah shekara nawa ne Allah ya tafi yau min kalin idaru hamsina shekara dubu hamsin kun shekara dubu hamsin ba shekara dubu hamsin za a tsaya a gaban Allah a ranar babu mai iya magana manzala ya ce masu iya magana annabawa ne kadai su ma annabawa cewa suke rabbi sallim sallim Allah ka tsayatar da mu Allah ka tsayatar da mu da haka akwai aiki jajajir za a tashe ƙuranin tashar iya da da maka kamin da na ambata a jiya idan Allah zai maganar mutuwa baya rantsuwa ko cewa yake za a mutu mu kowa ya san akwai mutuwa kuna ganewa to amma wai duk da haka sun ma'antum tamtaruna sa'annan duk da haka kuma kuna shakka ka san shakka game da tashi alkiyama kala biyu akwai wanda zai ce ƙarya ne ya faɗa ƙarara akwai wanda kuma aikin shi ke nuna ba za a yi tashi ma yanzu duk matar da ta je gidan boka don a kishiyarta ko yadda. ikkishiyarta kar ta samu miji ko kuma kasuwancin wane ya lalace wanda ta zai tashi alkiyama ai aikin ki ya nuna ba yadda ba domin da ta yadda akwai tashi alkiyama ba za ki wannan ɗanyen aikin ba kuma an tuntamtaru na duk da haka kuna shakka ko shakka ta lafazi cewa ba za a yi ba ko kuma aikin ku ya nuna ba za a yi ba kuma kin yadda da tashin alkiyama alama ce ta addinin kafirai shi sa cikin sotul isra'i ala rahma suna mamakin wai akwai tashin alkiyama وقالوا أئذا كنا ترابا ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى yakuna qariba Allah ta'ala yake ba mu labarin a kafirai wa qalu suka ce ai za ku na turaban wai idan muka mutu muka zama kasa ashe har su kafirai sun san an mutu me ake zama ayyo Allah kafar nan da kike kyama ba za ki sallah ba wata ranar bikin ta ba ta sallah ba bane bikin ba za sallah ba wai bata gayinta yau Allah ba kayan da kika samu ba ke kanki kafar za ki koma ba wai kafa za ka kai ki ba ke kanki kafa za ki koma wa qalu suka ce ani za ku na turaba wa iwama a inna la babahusuna khalqan jadida a ce yanzu mun mutu ko kuma sun mutu sun zama kafa ko kuma sun zama kashi me yasa kake kafa ko kashi domin a tsarin Allah idan mutum ya mutu gaba ɗaya jikin shi yana iya lalacewa in dai ba annabi ba ne sai dai wani ƙashi a gadon bayan shi wanda daga wannan ƙashin wato Allah yake tofar da halitta shi yasa idan ka je makabarta mai da ne muku ishara a jiya in ka buɗe kabari za ka tarar da cikin likkafanin babu komai sai ƙasa wani lokaci likkafanin ma babu sai dai kawai tarin ƙasa idan ka taɓa sai ka ga komai ya tarwatsa sai ka ga wani ɗan ƙashi to wannan ƙashin to idan kiyama ta tashi daga nan Allah zai dawo da mutum to shi ne suke cewa wani mutum ya koma ƙasa ya koma ƙashi a inna da mabakutu na halkan dalila, yanzu a iya tayar da mu mu zama wata halitta sabuwa me Allah yake musu قل كونوا حجارة أو حديدا إذا كنا قدم بذا أكيا ميدا كشي زما مطم با ko kasa ka zama mutum Allah ya ce ku zama itace hijara dutse aw ko kuma ku zama karfi wallahi ko karfe ka zama wallahi sai Allah ya dawo da kai ko dutse ka zama sai Allah ya dawo da kai lahira ba wasa ne nan duniya ne ake lalata ake kishi Na duniya ne ake wasa da sallah na duniya ne ake rena iyaye na duniya ne ake wulakanta miji na duniya ne ake tozartar da malamai na duniya ne ake cin amana Alayyuna ba a wannan lalata duk ka gaba iya shegen ka Allah zai dawo da hannun Allah ya ce kulkuru hijaratan aw hadidan idan kuna ganin ma dutse ko karfe bai yi ba ku nemi abin da ya fi dutse ko karfe ne Allah ya ce aw khalqan mimma yakbu fi sudurikum فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا a lokacin da suke musu idan sun zama ƙasa ko ƙashi Allah ba zai iya dawo da su ba Allah ya ce su zama dutse ko ne ƙarfi in ma wannan bai mutu ba aw khalqan mimma yakburu fi suduri sai ku kalli wata halitta da take da girma a cikin zuciyarku duk abin da kake ganin mai wahala canzawa ne ka kaddara shi ne Allah ya ce duk abin da kuka zama sai an dawo da au khalqan mimma yakburu fi sudurikum fa sayqulu man yu'iduna fa sayquluna man yu'iduna da Allah ya ƙara hujjar suka tabbatar da babu wata dubara duk ka gaba tsalle tsallen ka sai ka zo gaban Allah sai suka ce to min kin yadda cewa Allah za a dawo da su to wane ne ko yake da wannan fasahar da azakar da zalakar da zai iya dawo da ƙashi ya zama mutum dutse ya zama mutum ƙasa ya zama mutum wa Allah ya gaya musu zai wannan aiki qul ɗan fatarakum awwala ruwan na فسينظرون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا a lokacin da kafirai suke ganin in sun mutu ba za a sai suka ce to wane ne zai iya wannan aikin sai Allah ya ba su amsa guda ɗaya sai Allah ya ce wannan da ya halicce ku da ba ku shi hmm. ai da ba ku ko kuma ya samar da ku don kun zaban zagwanye zai iya dawo da ku ko ba zai iya dawo da ku ba da an gaya musu haka sai su jokar da kai sai su to shi da za a tashi alkiyama ni Allah ya ce قل عسى أن يكون قريبا Allah ya ce ka gaya musu sauran kirin a yi tashi alkiyama da aka so wanda zai shirya ya shirya kamar yadda na amsa muku a jiya sun sai ne tashin alkiyamar kowanne daga cikinmu shine ranar mutuwa da ka mutu an yi tashi alkiyama Allah sa mu je a fara a cikin suratul isra'il Allah ya ƙara tabbatar mana suna da aqida ba za a yi tashi alkiyama ba ومن يهد الله فهو المهتد نعم. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا نعم. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا نعم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا الله أكبر الله تعالى يشيك ومن يهدي الله فهو المهتد wanda Allah ya shirye shi كتم كتم على duka ومن يهد الله فهو المهتدي الله يشري وند الله يشري شيء يشري الله كفر مع السكين ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء دوني وند الله يبتر بيته ونمجب انشي وند زي زميلي مكيش وند الله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما duk wanda ya bace a nan duniya ran tashi alkiyama zai tashi wata irin halitta ne da ba ta iya rayuwa a nan duniya a nan duniya Allah ya baka ido kana amfani da idan kana saba ma Allah ya baka kunni kana amfani da kunnen kana jin kiɗe-kiɗe da wake da ba ya baka magana kana amfani da shi kana wake-wake kana zagi kana cin mutunci ta tashi alƙiyama duka fi Allah ya kashi ni'ima sai mutum ya tashi kurma bebe makawo ku duba bala'in da za a yi a wancan filin fa to haka za a je gaban Allah كده مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا وتفكر قارة الجرع يوصد لا على نتاشى القيامة مفهوم الصوتا يوتا الله يقار حقها الله تطريني ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا نعم وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جليلا كنت أصل لكم ذلك بأنهم كفروا بآياتنا Allah ya mutu wannan ne saboda sun kafirce ma ayoyin ubangiji wa qalu a idza kunna idaman wa fatan a inna suna khalqan suka ce wayan idan suka mutu suka zama kashi rijijjigagge wai ta yaya Allah zai dawo da su kaga wannan kalmar Allah zai jin ta wai kana ganin wai ka mutu Allah ba zai dawo da kai ba to wannan akida ce ta kafirai to bi Allah yake أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أولم يروا سوكا قريبا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ألا نندي هذه تصم ميدة كفري قادر على أن يخلق مثلهم ألا يريد يكون يهلي شكتون فتن صفوري دي إيكو ألا يتواجه حال لهم أجلا لا يبرش هو ألا يتامش لوكة الذي دي الله كو مينا لوكة هي أنفاني دي لوكة كم ما تاكوي أنفاني دي لوكة وشدا إسلامي وشدا مكارنتو وبيئا يوتو ودتا كلاد صلى أكل لوكة kar ku biye ma 'yan samari kar ku biye ma maza yau an waye gari 'yan mata sun lalace ka ga yarinya ta shekara sha biyu ta san ɗana miki tafafafan da ake yi ya wuce tunani za ki lalata rayuwarki uwaye ku yi amfani da damar da Allah ya ba ku tarbiyyar 'ya'yan su je makarantar Qur'ani su je makarantar hadda su dinga zuwa majalisin ilimi ku koya musu sana'a ku tusa musu tsoron Allah ku tusa musu haƙuri da kaɗan da talauci wata rana sai labari wata rana sai labari wallahi akwai wani makawo da ya zauna a unguwan nan yaro a satin nan wani yaro ya zo ya gaishe ni yana zuwa sai ce malam baka gane ni ban ce ban gane ka ba sai dariya yace ni ne wani jagoran wani na ce waye wane ya tuno min makawa kai ne wane e kai ne ka girma haka e to ya za ki gane shi ɗan jagora ne nan yake zuwa in ba ku sadaka sai ga shi da wata irin jibjejiyar mota ɗan jagora ina ruwan Allah lokaci ne in lokacin arziki ya yi za ka yi arziki na ce ina wane ya ce ai yaro na ce Allah ya fasa mai da haka idan kai kun taso a cikin talauci kar ku je ku fasikanci kar ku je ku iskanci kar ku je ku lalata in Allah ya nufa za ku yi arziki za ku yi arziki iskanci da karuwanci bai tara ba baya tara ku kuma kowa yana da lokaci idan budurcin ya lalace shi ke an kare ne waje an lau ajalan ya yi kuma babu shakka za a mutu za a yi tashi alkiyama fa'abal zalimuna illa kufura duk wannan hujjojin azzalimai sai sun kace ce ma Allah da haka kowa ya sani akwai mutuwa akwai hisabi akwai wuta akwai aljanna Allah ka sa mu je afa Allah ran ma game da tashin alkiyama nan dole ne mu mutane wazi akan dole zai tashi alkiyama ko da kana ganin mutane sun ce ko musulmai ne aikin su nuna ba musulmai ba aikin su ya nuna ba musulmai ba ne a cikin suratu yasin Allah ya magana irin wannan أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم نعم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الله تعالى أولم يرى الإنسان وشيطا أدب بايع المراد أنا خلقناه min nukufatin Allah ya ce mahalicci ɗan adam daga مني يضدو yanzu duk wacce ta zo wurin nan ko rigarta ko zaninta ta ga maniyi ta tabbatar da maniyi kunya take za ta mutuke shi ta wanke shi wannan abu da kike kyama fa shine asalin shi fa to ashe kai ba komai bane kafanta ne dan adam asalin shi kafanta ne awalam yara al-insan anna wa min nutfatin fayda wa khatibu mubin bayan da kai kazami ne kafanta ne aka halice ka kuma zaka zo kana yin husuma kana jayayya kaji yaro yana to ba uban da yake ba kaga yarinya ɗin tsagin in aka yi rashin mutunci ki take a kan gaba mun sha tsabara mun sha ya mun sha tsabara mun sha ba kya kallon mutuncin iyaye ba kya kallon mutuncin makwabta ba kya kallon mutuncin yayi ba kya kallon mutuncin duk wani mai mutunci ta kina da bakin magana ya sha kai kai ko a yi wa'azi ki yi izgilanci ko a ce ki fa yari yarinya ta ganta ta fito tabar-tabar ke ki fa hijabi uwa ta ma haka ta da ta bani da ke da uwar ta ki za ku shiga wuta da ke da uwar ta ki za ki shiga wuta a gaya miki gaskiya ke mutu a wadanda yawon kin fara. أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه يبقى ينا بقى أنا ينا بقى أنا مصاري شي يا من يا الله ركيش قال من يحيي العظام وهي رميم ذاك yana cewa wawane ne zai iya rayar da kashi bayan ya rubuje to wane ne zai iya wannan aikin qul yuhyiha alladhi wanda ya samar da da kashi babu shi ka zama mutum to nan gaba in ka zama da jijjigagge zai dawo da da aka kowa ya sani zai mutu in kuma an mutu akwai hisabi in an mutu akwai tambaya in an mutu akwai wuta akwai aljanna Allah ka tsayar da mu a cikin suratul ta tambaya yin Allah rahma فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازل نعم. بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون نعم. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون تعملون قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون waɗannan dogayen ayoyin da malam ya karanta su ma dai tambaya suke wakin sun mutu ya za dawo da su to iyayensu da kakanninsu ba sai Allah yake tsawa ce guda umarni ne guda ɗaya kalma ɗaya Allah zai faɗa ko sai ga kowa zo ya tsaya a gaban Allah da aka ku shirya mu wannan tsayuwar Allah ka sa mu je a sa'a a cikin suratul waqi'a Allah ya yi magana irin wannan hadarin ma وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين نعم. وكانوا يصرون على الحنث العظيم نعم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم الله أكبر دون أن آيوين تبيئة تكافر wai sunan sun mutu sun zama ƙasa sun zama kashi sun rididdigagge ya za a dawo da su to sai suka ce to sun ji to sun iyayensu na farko ba awa a al-awwal kaka da kakanni ya Allah ya ce Allah ya ce ga ya musu mutanen farko da mutanen ƙarshe. Gaba ɗaya sai Allah ya tattara su a wani miƙaci wanda yake sananne shi ne ranar tashin alfiyama, wallahi kowa ya shirya. Kame da na gaya muku a baya, tashin alkiyama ƙaryata shi kala biyu akwai na arna original arna hmm. akwai na arna jabin arna kusan jabin arna ɗan iska musulmi ce su ne jabin arna arna ne amma jabin aikinsu gaba ɗaya ya nuna ba a tashin alkiyama shi sa Allah ya faɗa cikin sotul alkiyama لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه هل لا أقسم بيوم القيامة Allah ce ba sai na rantsuwa da ranar tashin alkiyama ba wasu kuma suka ce uqsimu biyo mil qiyama ina rantsuwa da tashin alkiyama idan ka ce ba sai na rantsuwa ba zai ɗauka. idan kuma ka ce ina rantsuwa a harshen larabci kuma Abba ya fi fasaha Allah ya ce ina rantsuwa da tashin alkiyama kaga Allah bai rantsa da za a mutu ba mm. abin da yasa Allah bai rantsa da za a mutu ba domin kaga an mutu amma tashi alkiyama baka taba ganin an yi ba to sai yace na rantsa da tashi alkiyama la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsi allawama kuma ina rantsuwa da rai mai zargin kanta kun san rayuka kala uku mutane kala uku akwai annafsul lawama ran da in tayi laifi za ta ce kash mun tsane da na sani ban yi ba akwai kuma na tsaffiyar rai ya ayyatuhan nafsu na tsaskiya ce kullum bin Allah ta ce. yanzu ka kuna a gurin tafsiri wata daga bana sai baɗi ba ka ba wanta da addini sai baɗi akwai wadda kuwa ana gamawa za ta daura kullum cikin addini ne, nafsul mukuma illa kenan akwai kuma nafs al'ammaratu bisu rai wadda za ka yi ta tunzura ka je ka yi وفي لك لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظام ويمكن أن يكون بذلك إياه تتروا كشين شبا بلا قادرين على أن نصوي الله يقول بويدا ولا حدثا كبديدي دي تنفري وفن تنفري ولنا جه حدث الدنيا بابا حدث الدكي أن يطع وعلى أن يطع wannan fatar duk duniya conference ɗin kowa daban yake uwa da uba wa da ɗani hassan da usaini wallahi duk wanda ya haka to na wannan ba irin na wannan ba shi yasa a gurin zaɓe sai a ce kai conference a court a kace kai conference a iya airport kai conference bbm conference passport conference saboda naka na daban yake babu wanda yake da irin na to wallahi wannan ma Allah zai dawo mana kowa Allah ba abokin wasa ba da haka za a yi tashi alkiyama to mu dawo magana mu tada na ce musulmi kafirai kala nawa ne akwai waɗanne original kafirai su ne arna akwai kuma jagun kafirai musulmi yan banza masu saban Allah wanda sun amsa sunan musulunci amma ko suna aikin kafirci sun kare su tashi alkiyama su kuma Allah ya bamu labarin suna cikin sokin mutaffifin ni Allah ya dare Allah ya ce balbalin bala'i ya tabbata ga masu tauye wuri tauye wurin nan ma'auna sun shiga awon masara gero dawa duk mai tauye mudu yana cikin balbalin bala'i mai sai da yaji yana cikin balbalin bala'i idan yana tauye mudu inci 36 ka fitar da inci 34 ko da biyar ka tauye mudu wanda aka dauke shi aiki baya zuwa gurin aiki ya tauye mudu ina ma'aikatan local gamma mutum ya wata shida bai je ofis ba ina ma'aikatan yan bayan ba kwa zuwa ofis kuna an san albashi wannan tauye mudu sai dai in ɗabi'ar aikin ne haka aka ɗauke ka ba a buƙatar ka sai ranar kaza da kaza in haka ne ɗabi'ar aikin baka tauye gudu amma in an ɗauke ka ne a ƙofa ka zo ƙarfe takwas ka tashi ƙarfe biyu sai ka cika gudu malaman makaranta za ka karantarwa ana toye mudu a karantarwa an baka primary 5 primary 5a 5B, 5C za ka karantar da su English ya ga kin tauye mudu ka shiga aji baka yi lesson plan ba. Dole sai ka yi lesson plan abinda za ka karantar da su. Kuma a ƙa'idar education, lesson plan na yan firamare 5A daban, 5B daban, 5C daban. Domin kwakwa kwakwalinsu ba iri ɗaya ba. Don Allah malamai suna kiyaye wani? Malamai ba ba ma suna wani ma bai san da wannan ka'idar ba wani ma bai san lesson plan ba wani ma bai san TTS ba da haka dole su za ka karantar ka cika mudu kamar yadda kai ma a cika maka mudu a daidai lokacin da muke cewa malamai ba sa cika mudu su ma ba a cika musu mudu to wai lil mutaffifin waɗanda suke tauye mudu balbalin bala'i ya tabbata a gare su الذين الذين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون تبيعة إذا لا تأولوا أتشكى مسلم إن لا تأولوا سوري لألا يوتو تنبيع ألا يظن أولئك Allah ce ليوم عظيم الله تعالى يقول ألا يظن أولئك ما كون النبيع ويسو باقى ذاتو قوسنا ذاتن أنهم مبعوثون ذا يكاشن القيامة duk wanda yake saba ma Allah ko kaga ya kware a saban Allah yana karuwanci ko ya zama dan dauku ko ta zama ɗan lesbian fata ta zai tashi alkiyama idan ta su zai tashi alkiyama za a tambaye ka wala kula da ta ba za ta yi ba shi ne sai ala ya zunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin Allah ya ce wani yini mai girma Za <clears throat> ran tashi kiyama tana da girma wata rana ne ala ramma yawma yaqulu nasu li rabbil alamin Allah ya ce yawma yaqumu nasu li rabbil alamin ran da mutane duk duniya za su haɗu domin jiran hisabi da hukuncin ubangijin talikai Allah ka sa mu ji afa amin wallazi khalaqakum min tin Allah shine wanda ya halice ku daga yumbu thumma qada ajala ya sanya ma kowa lokacin mutuwarsa wa ajalun musamman indahu da lokacin tashin duniya ba wanda ya sani sai Allah thumma antum tamtaruna sannan kuna kokonto kuna ganin ba za a tashi alkiyama ba wallahi za a tashi alkiyama me Allah ya ce a gaba da ramma wa huwa Allahu fi samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa huwa Allahu Allah shine dai Allah fi samawati wa fil ard a cikin sama shine Allah a ƙasa ma shine Allah ya'lamu sirrakum Allah ya san da kuka koyi cikin bala'in da muke ciki a yau mafi yawancin sabon Allah ko ya aiki idan barawo ne sai ya bari dare ya tsara sanin ya fata idan mata ce sai ta bari mijinta ya fita sannan ta yi laifi idan ma'aikacin gwamnati ne sai in ya ga babu kowa ya fashi kuɗin gwamnati to ai ka yi laifi a bayyane ka yi a koye ba abin da yake da bambanci a wurin Allah Allah ya cewa wa in tukhfu قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير جماعة هو يرمي صورا الله أبيني أبويك جي صورا الله وهو الله في السماوات وفي الأرض وهو الله fis samawati Allah shine ubangiji a sama wa fil ardi kuma shine ubangiji a ƙasa ya alamu sirrukum ya san sirru ba wai kai laifi a koye ba kai niyyar laifi a ranka ma Allah ya sani ko kuna tare da ni kuwa kuna so kun fahimci waye Allah da kyau kuwa shi Allah ko ka yi da daddare ka yi da rana ka yi kai kadai ka yi cikin mutane ka yi a birni ka yi a ƙauye wallahi Allah ya sani daidai da abin da ka ƙudurta ka tattauna a ranka Allah ya sani yanzu duk ga munan a zaune kowa da tunanin shi a zuci ko wallahi Allah ya san tunanin kowa al-Imam al-Bayhaqi da al-Imam al-Qabarani sun rawaito wani hadisi ne ban tsoro hadisi ne mashhuri wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbai sai ga wani yaro ba kuma yaro bane babban mutum ya zo ya ce ya rasulallah inna abi akhadha mali ya ce ya rasulallah babana ya amshe mun kuɗi na babana ya amshe mun kuɗi na kamar yadda yara suke yi yanzu kai ne uban shi baka saka shi kuɗin shi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza fa'ti bi abik annabi ya ce to je ka kira baban naka domin ka'ida to wanda ya kawo kara akan abokin kara bayan ya tafi ya zai kira baban shi kafin ya dawo sai Allah ya aiko mala'ika jibril Allah ya ce ma mala'ika jibrilu ka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yuqri'uka salat ya kai manzon Allah Allah yana gaishe ka wannan yaro da ya kawo karar baban shi Iza idza ja'aka shaykhu fasalu an shay'in qalahu fi nafsihi ma sami'atu udnahu da yari ya kawo kara cewa baban shi ya yi ne ya kwace mai kudi an kudin shi ko sai annabi ya ce je kira ba yana zuwa sai ya ce baba eh annabi yana kiran ka sai baban ya tuna ya san menene ya kai karar shi ko ya hankalin baban ya tashi yanzu ne za ka kai ƙara don na shi kuɗinka bai ce faɗan kumfan ba sai baban sai kama zancen zuci yana ta wata irin magana a cikin zuciya to wannan maganar da ya yi sai Allah ya aiko mala'ika jibril ya ce ma manzon Allah in ya zo ka tambaye shi ya yi wa wata magana a cikin zuciyar shi kunnen shi ma da ba ba ma wani ba mene? wala kunnen shi ma bai ji ba shi kenan can sai ga dattijo ya zo yana zuwa sai manzala ya ce ma ba da ibnaka ya shku ne ana ka da babanka wato ne ana ka da kanka ya kawo ƙararka sai annabi bai ce ɗanka ya ce ka shi kuɗi shi ba ku kuna ganin hikima ko domin ta iya yiwa hikimar daban ƙarar daban kawai sai ya ce me ana ka da ɗanka sai mahaifin ya ce annabi ya ce me ana ka da ɗanka ya ce kana so ka anshi dukiyarsa ƙada ƙalgu ya rasulullah sai uban ce ya manzan Allah shi wannan yaron da yake cewa wai na shi kudin shi tambaye shi kudin da na amfa hal fi uhu illa ala'ida amma ammatihi yi aw khalatihi au ala yanzu shi da yake bakin cikin ya samu kuɗi a matsayina na uban shi in ce to kuɗin in na amsa ina nake kai su ƙannan ko shi fa nake ciyarwa ƙanne ina nake ciyarwa yayi da dangi ni ma in ci ba almubazzaranci nake yi ba a matsayin na rako ba na anshi kuɗin shi ne ci abinci ƴan uwan shi ci abinci amma shi ne yake bakin ciki ake kawo har ya kawo ƙarata dan menene za a shi kuɗin da annabi ya ce da da ana min haza sai annabi ya ce kai je wannan magana akbirna an shay'in mu fi nafsika ma sami ato ya yace ga ya mana wata magana da kai kana tahowa a zuciya kunnan kama bai ji me kake cewa ba sai ba baban yi mamaki shi ne ya san bai yi magana da kowa ba amma san yayi ne ya san ya yi zancen zuci فقال الشيخ تجتيدا يتي والله يا ya الله ما يزال الله يزيدك بنا يقينا ce wallahi zaman da muke yi da kai kullum Allah yana ƙara ba mu tabbaci kai annabin Allah domin inda annabi ba annabin Allah bane zai san wannan magana shi ma ya sani ne ta wata hanya ta hanyar wahayi mala'ika jibrilu ya gaya mai sai da tilan yace laqad qultu fi nafsi shay'a yace wallahi yi magana a cikin zuciyata ma sanya ato uznaya kunne na ma bai ji mai dace ba fa qala sallallahu alaihi wasallam qul wa ana asma sai annabi ya ce to wannan magana da kai a zuciya mai ta ina so in ji mai kaci ashe lokacin da yaron nan ya kawo karar baban shi hankalin baban ya tashi sai yana zancen zuci a wake sai wata waka mai ban tausayi yake cewa gazautuka mauludan wa muntuka ya fi'al tu'allu bima ajni alayka wa tanhal idha laylatun baqat bi lam abi lisukmika illa zahiran atamal man ka anni ana al-maqruq dunaka billadhi uridta bihi duni fa aynaya tahmul تخاف الردى alayka wa وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أعمل جعلت جزائي غلوة وفظاظة كأنك أنت المنئم المتفضل فليتك إذ لم ترى حق قبوتي فأنت كما الجار المجاور يفعل wannan kalmomi ne masu nauyi wannan wani ba saboda irin abin da ɗan shirin musu rashin mutunci a lokacin da kan ya kawo ƙarar baba wasu waya kuɗin shi sai baban yana tuna irin wahalar da ya daga wani uba ne bai wahala da ɗan shi ba ya ce gabautuka mauludan wa mun tuka yafi an ya ce oh wannan yaro. tun daga haihuwarka nake ciyar da kai nake shayar da kai tu'allu bima ajni alayka wa tunhar duk am duk rashi duk tunanina yana gare ka yace idan ciwo ya kama ka ni nake ciwo idan dare yayi sai dai ita burgima akan gari ko mata kun fi sanin wannan idan ɗanki bai da lafiya ba kya iya bacci yace ka anni anal na kabila billati idan kana ciwo kamar ni aka saukar ma ciwo ido na baya iya bacci hankali na baya iya kwantawa yace takhafu rada nafsi alayka wa innaha ce duk lokacin da baka da lafiya da zuciya shi ke fada sai zuciya ta gaba na yakin da faɗi ina tunanin ko baka mutu ne yace wa innaha duk da ita raina da ta alamu annal uku uku muhajjar ta ni na san mutum ba zai mutu ba sai kwanan shi ya kare amma da an ce ɗana bai da lafiya ya ce wallahi sai in ta jin tsoro kada ɗana ya mutu to yanzu wannan wahala na sa ka firamare na kai ka makaranta na goya ka an maka kaciya na sai maka biskit na yi maka ɗinkin sallah na yi maka wahala na yi maka wahala yau ka gama firamare ka gama sakandiri ka shiga jami'a ka samu babban aiki yanzu ka kai lokacin da zan ci gajiyarka falamma balagta sinna wal tallafi, ilai hamada, madama fi ka kuntu ya ce, sai lokacin da shekarunka suka kai karfi shine ma balaktar sinna sai da lokacin da shekarunka suka yi isa wal tallafi, ilai hamada, madama fi ka kuntu uhammil ka kai matsayin da nake cin buri duk lokacin da ɗa ya gama jami'a ya samu aiki Hankali iyaye zai fara ne ya ce ya fara samun. ya ce to lokacin da nake tsammani zan huta to cin sakamako za ka yi ya ce ja'alta jaza'i gilzatan wa fadhabatan ka annaka antal mulkimul mutaqabbil ya ce sai zama sakamakon wahala ta ku kalle da iyaye suke a yau duk wahalar da ba ku da 'ya'yanku to ga irin sakamakon ya ce ja'alta jaza'i gilzatan wa fadhabatan wai duk wannan wahalar da na yi da kai wai ni yanzu sakamako na shi ne da tsara da bakar magana yanzu duk wannan wahalar da iyaye suka yi sakamakon da ‘ya'ya za su yi mutu shi ne mene tsawa da bakar magana ka annaka an talmul imul mutafabbir yake kamar kai ne uba ni ne dan kamar kai ne kai mun ni'ima ni ban maka komai ba yace falaituka falaitaka illam tara haqqa ubuwati a cikin zuciyar shi yace tar da kai wannan yaro idan har ka kasa rike ni a matsayin ni bankali. kare fa anta kama jarul mujawiru ya qal to a kallu shayin kai min mu'amalar makwabci da makwabci man yanzu makwabci da makwabci ai a kallu shayin ba yabo ba fallasa yace a kallu shayin in ba za ka yi mun mu'amala ni babanka ne. to kai mun mu'amala ni makwabcinka ne mun taso a gida ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan magana magana mai dukan zuciya sai maza Allah sai ya kafa wata doka tun daga wannan ranar har a isha shi kiyama annabi ya ce an tawa maluka li abika daga yau ga dokar annabi kowa ya ji wannan annabi ya ce da kai da abin da ka mallaka na babanka da duk wacce ta yi kuɗi kuɗinta na uwarta ce kwanan nan mun ta gani a social media wata uwa yadda ta da ita wai akan kuɗin haya an yi ta maganganu gaskiya ne ko karya ne cin mutuncin ya kai cin mutunci a wannan kisan akwai karatu da yawa kuma ga lokaci yi. amma a shayi wa huwa duk fis wa fil Allah shine Allah a sama shi ne a ƙasa ya'lamu sirrakum Allah ya san sirrinku wa jaharakum kuma Allah ya san abin da kuka bayyana ina muka gane Allah ya san sirri wancan dakki da duk magana da yayi da wani ne a ina ya faɗa a zuciyarsa amma Allah ya ji. ya ya'lamu sirrakum Allah ya san sirrinku wa jaharakum Allah ya san abin da kuke yi a bayyane wa ya'lamu ma tasibuna duk abin da kuke aikatawa Allah madaukakin sarki ya sani Allah ka samu aikata alkhairi Aiwa ya ya'lamu jami'a ma ta'maluna Allah ya san duk abin da kuke aikatawa min khairi na alkhairi wa sharri ko na sharri fa yufti zalika alaikum Allah yana tattara muku a kowane fayil kowane mutum an sa mishi wani abin rikodin yana daukan aikin shi wa yujazikum bihi inda rujumikum ilayhi ran da aka tattara ka koma gaban Allah ti Allah ya ma sakamako fahdaru ma'siyatahu kowa ya fito ya yi tasa tsantsan wajen sabon Allah kowa ya san laifin da yake ma Allah ya bai wargabu fi ta'ati kuma kowa ya yi kwaɗan yi ma Allah da amma a cikin watan Ramadan kowa ya yi kokari ya dinga halartar tafsiri duk abin da aka faɗa a wurin tafsiri kai kokari kai aiki wanda aka ce a bari a bari idan an zo tarawih ku dinga zuwa tarawih in kuna da ku dinga ciyar da masu azumi ku yi aikin da'a ba mamaki wannan shine ramadanan na ƙarshe muna da Allah ya karba aiki Allah ya gafarta mana Allah ya yafe mana akwai dan uwa Malam Suleiman da yake sakataren musabaka na a Local Government kuma ɗaya daga cikin sakatarorin mu a nan mu'assasa mahaifin shi bai da lafiya an mishi aiki yana asibiti muna roƙon Allah ya bashi lafiya Allah ya sa jinya ya zama kafara a gare shi akwai ɗan uwa malama Nafisa Sularingin an tattaro plate plate din ta bayar da suwanta an yi wakati ga mu'assasa a dinga yin bude baki da waɗannan kwanuka muna fatan Allah ya ba ta abincin aljanna abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu da da su Allah ya mu ta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh